بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai mai iko da ƙudura da irada da ya karba mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alqur'ani kamar haka ce sabanna ka karkaci cewa wani zai zalince ka kai ta addu'a kai ta tsinuwa kai ta alkunuti waɗansu su samu a gaba mu yi ta alkunuti mu yi ta alkunuti mu yi ta neman gudunma Allah amma ga kullum abun yana faruwa kuma da mun ji hayaniya ta zubar da jini bom ya tashi an yi rasa musulmai an yi kaza a yi ta zabga alkunuti a yi makonni ana yi wani sa'i a ce a yi azumi wani sai a ce ayi wannan wani sai a ce a sauke alqur'ani ko kuma wani ya zalunce ka kai ta addu'a kai ta bin haƙƙin ka ya kifita kuma ka gan ganshi kalau kaga ko mura ba sa yi azzalimai ko tari ba sa yi ko tuntube ba sa yi to kai kuma muminin da ake zalunta sai ka ce wani sai ka ce to ni kan kai al'amarin maya yake ne ina fata an gane to Allah ce kada ku ga kun yi addu'a ba yi retaliating ba rama muku ba ba ku ga yanda aka halakar da ma makin naku a lokacin da kuke so kamar yanda kuke so ba kar ku ɗauka in ji Allah na mance da shi ban san abin da suke yi ba ne Allah ce na sani ku da ake na sani addu'o'in da kuke na san da su amma inna ma yu'akhiruhum Allah ce ina jinkirta wa su azzaliman ne liyaumin ga wata ranan da na ajiye musu akwai wata akwai rana ta musamman da Allah ya ajiye ma kowane azzalimi idan ranan ya zo ba zai kubuce ba Allah ba zai halaka azzalimin duk yadda kake so a halaka shi tun ajalin shi bai yi ba kowa da lokacin da Allah ya aje masa ranan kama shi a hannu Allah ce liyaumin ina jinkirta musu ne ga wata ranan da in na kama su a ciki tashkhasu fihi al-absar zaka ga ido ya rena fata wato ido yayi kuru-kuru ya bulluko yanda fatan nan ba za ta iya rufe idon ba imma ranan mutuwansu In ma ranan hallaka su in ma ranan alkiyama duk wanda ya mutu ka zo ka ga idon shi sai an rufe sai an mai haka ko ba haka ba idon a tsaye za ka ga sun kafe haka sai an rufe to Allah ya damki azzalimi a wannan ranan kenan a gobe kiyama kuma za ka gan su muhti'ina muqni'i ru'usihim kowa ya daga kanshi haka kawai a haka ake tafiya cap cap cap chap ba mai kallon ƙasa la yartaddu ilaihim tarafuhum kuma idonsu su baya sa iya kifta shi saboda bala'in wannan ranan idon ya fito ya tsorata ya razana kawai ma malam kifta idon hakan ma ba a iya yi shi na wannan azzalimi ina fata an gane ko wa af'idatuhum kuma zukatansu a wannan ranan hawa'un babu komai a ciki na tunanin yawa zai taimaka musu babu to Allah ya ce a haka za a tashi gobe kiyama ido ya yi kuru ya kafe ba iya kyaftawa sannan kuma mutum kanshi a ɗage bai iya sunkuyawa ku je suratu ibrahim aya ta 42 zuwa 43 za ku samu ƙarin bayani Muje je suratun naba'i wato amma kenan ita kuma aya ta talatin da takwas tana cewa yauma ya ƙumun ruhu wal mala'ikatu saffan la ya takallamuna illa man azina lahur rahmanu wa ƙala sawaba Allah ya ce a filin tashin kiyama inda za a yi hisabi a yauma wannan ranan za ka ga ya ruhu za ka ga mala'ika jibrilu yana tsaye wal mala'ikatu da sauran mala'iku saffan cikin sahu sahu sahu sahu mala'ika Jibrilu da yake shine komandansu shine babbansu yana tsaye a gaba sauran mala'ikun gaba ɗaya sun yi sahu sun tsaya kowa ya yi cit la ya takallamuna ba mai magana su mala'ikun mutane ba ba mai magana su ma illa man azina lahu rahman sai wanda Allah ya masa izini yayi magana wa qala sawaban kuma wanda za a masa izini yayi maganan shine wanda ya faɗi wato wanda ya furta kalmar la ilaha illallahu ya yi aiki nagari ya yi imani da Allah Allah yarda da shi shine zai magana kamar irin ceton da annabi zai yi ya yi sujada ya ya nemi izinin Allah Allah ya ce daga kanka ya Muhammad ka roƙa an baka ina fata an gane ko to a gobe kiyama za ka ga kowa ya tsaya mala'iku cikin sahu sahu sahu mutane ma haka ba mai magana sai wanda Allah ya wa izinin magana wanda Allah yake wa izinin yayi magana ma sai wanda Allah ya yarda da zantutukansa a nan duniya kaga wani picture ne na kiyama yanda za a tsaya ashe mala'iku za su zo gaba ɗayan cikin sahu su tsaya Muje suratu ghafir aya ta goma sha takwas ta ce wa ƙala ta ce wa anzirhum ya muhammad kai wa mutanenka gargaɗi kai wa al'ummanka gargaɗi ka ja musu kunne fa game da yauma wata rana da ake kiranta yaumal azifati wato yawmul azifati shine ranan alkiyama yana daga cikin sunayen alkiyama kamar a ce yawmul qiyamati yawmut taghabun yawmul azifati yawmul ah, alhaqatu ah, yawm alhaqa duka ga sunan alqari'atu algashiyatu duka sunaye ne to ka musu gargadi game da alkiyaman nan alyawmul azifati ranan alkiyaman nan fa randa za ta zo fa idhil qulubu za ka ga zuciyan mutum ladal hanajiri don tsorata da firgita fa ya zo makogoro ka ji kaman mutum zai haɗe ran shi kaman zuciyan shi zai fito ta makogoransa saboda tsaban firgita da razana da tsoro kawai da hautsinewa idil kulubu ladal hanajiri kazimina kaga sun danna zuciyan kamar wani irin tsorata ya kaga mutum kamar zai haɗe zuciyan shi yake ji Allah ya ce to a wannan ranan malin zalimi na min hamim duk wani azzalimi bayi da mai taimaka bayi da abokin menene wanda zai taimaka masa hamim shine abokinka very very tight friend ɗinka wanda duk abin da ya same ka zai tsaya maka duk halin da ka shiga zai tsaya maka in na kashe kuɗi ne zai tsaya ya kashe kuɗi in ma menene zai tsaya maka saboda kai abokin shi ne masoyin shi ne na kudda kutu wanda ba kwa rabuwa to Allah ce to a ranar fa duk wani azalibai bai da irin wannan sannan wala shafi'in babu wani mai cetonsa yuta'u wanda har za a masa ɗa'a ya ce kaza da kaza da kaza babu shi kawai babu wani wanda zai ƙullo maka wai zai tsaya maka zai tsare ka zai karɓe ka zai fanshe ka zai taimaka maka saboda tsananin yadda kuke abokanai na kud da kud babu wannan in ji Allah to kaga wannan mafi kyau ne tashin ya za a tashi a furgice ka ji zukata har makogoro saboda tsoro idan muka je suratul ma'arij aya ta hudu wa ƙala ta'ala Allah ya ce fi akwai wata ranar da za a zo a tsaya a cikinta a gaban Allah a filin alkiyama a wannan yinin kawai kana miqdaruhu kwatankwacin wannan yinin da za a tsaya a gaban Allah hamsina alfa sanatin shekara dubu hamsin ne idan ka kwatanta su da shekarun duniya amma ku duba a can Allah ya ce yaumun kawai yini ɗaya da za a tsaya na alƙiyama a gaban Allah to tsawonsa kwacin shekaru dubu hamsin namu ne na nan duniya amma a can alkiyama me matsayin shi yini ne guda to iri wannan za a yi so ka gaya mun shekara dubu hamsin tun zamani wani annabi na'am shekara dubu ɗaya da ɗan haɗari hudu da talatin da shida muka rabu da annabi tun da ya hijira fa sallallahu amma mu duba inda muke jin irin nisan shekaru bai kai ma shekara dubu biyu fa tsakaninmu da annabi isa yau shekara dubu biyu da goma sha hudu fa ina fata an gane to a ce mutum yana tsaye tun wancan lokacin har yau a filin alkiyama ba karyawa fa ba abinci ba zan huta babu to har shekara dubu hamsin dubu hamsin haka za a tsaya a gaban Allah idan aka tashi a filin kiyama Allah bai cewa kowa kala ba ba mai mai magana ana kwata ana irin wannan tsayuwan sai mutane fa su gaji su ce kai ya kamata a yi hisabin nan fa tsayuwa ta yi tsayuwa ga zufa tana malala tana gangara tana kaman kaman yi ruwan sama kaga yanda abin nan lambatu ke gudana haka zufan mutane ke malala mutane su ce kai a san fanai to ya ya ya mu je gun annabi adam eh salamu alaikum kai ne uba kai ne kaza da Allah a taimaka dai a san yadda aka yi hisabin nan wai tsaiwan fa an gaji wai har mutane ma suna ce a yi hisabin na wutan kawai ya san yana wuta kawai akan wannan dogon tsewa kawai in ma menene a yi ina fata irin shi ne to kaga za a dade a tsaye ashe kaga shi ma abinda zai wakana a fili a kyama akwai dogon tsewa wanda kwatankwacin sa shekara dubu hamsin a namu na nan dan muka je suratul rahman qala ta'ala Allah ce al rahmanu aya ta 31 Allah ya yace sanafrugu lakum ayyuhas saqalani ko Allah ya ce wato zamu bar komai kace kace wani eh zan bar dukkan abinda nake unsa maka ido in bi diddigin abinda kake yi to haka Allah ya ce zan yi ko duk abin da za a yi a sa ido a kan dukkan ayyukan da a ni mutane da aljanu suke ana rikodin nasu gobe kiyama kuma a yi hisabi a bada komai a gama shi ya ce ayoyin da suka zo a waɗannan wa gairo zalika kafirun ayoyin suna da yawa amma ya kawo su in brief ne muna so mu ji yanzu daga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya alkiyama ya za ta kaya a filin alkiyama shine tambaya ta ɗari da sha shida tana ce kaifa sifatul mawqifi mina sunna ya za a sifanta mana yanda tsayuwa a dandamalin kiyama zai kasance amma ta bakin manzon Allah mai albarka sallallahu alaihi wasallam mala ya ce jawab amsa fiha a hadithun kathira akwai hadisai da suka fito daga bakin manzo Allah sallama masu ɗimbin yawa da suke suranta mana yadda filin alkiyama zai kasance amma minha daga cikinsu ga hadisan da aka tsakuro mana an ibn umar hadisin da aka karɓo daga abdullahi dan umar radiyallahu anhuma Allah uban yadda da su gaba ɗayansu shi ma abdullahi dan umar ɗin ya ji labarin ne kai tsaye anin nabi sallallahu alaihi wasallama daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne ya yi tafsirin wannan ayan aya ta shida suratul mutaffifin inda Allah ce yauma yaqumun nasu li rabbil alamin ranan da mutane za su tsaya a gaban ubangijinsu mahalicinsu ubangijin talikai ƙala sai manzo Allah ya ƙara bayani na sharhi na fassara wannan ayan ya ce tsayuwan da za a yi mutane za su yi a gaban Allah ɗin ya ƙumu a haduhum ya za ka ga mutum yana tsaye fi rashihi cikin guminsa da ya ta tsiyaya daga jikinsa ila an safi uzunaihi har ya kamo daidai kunnensa gumi kawai da saboda tsaban tsayuwa an tsaya an tsaya an tsaya an tsaya gumi yana malala yana malala daga jikin mutum Wanzu Allah sallallahu sai ya rika taruwa gumi ya rika taruwa ya rika taruwa yana daguwa yana daguwa tun yana kafa har ya dawo ƙaure har ya dawo gwiwa har ya dawo abin nan gumi kai da yake zuba ya kama mutum daidai kunnensa saboda za a kawo rana a kusato da ita daidai mil daya. Allah ne ya san mil din, mil irin namu na nan mil irin na zamanin manzon Allah ko mil irin na alkiyama amma dai za a kusanto da rana mil daya daidai kawukan mutane ka ji kwakwalwa tana tafarfasa amma duk da wannan zafin rana akwai waɗanda za a zaɓe su mutum bakwai nau'in mutane bakwai a sanya su a ƙarƙashin inuwan al'arshin da babu wata inuwa a ranar sai ita mun san irin su ko yawa mutum bakwai hadisai da yawa sun yi bayanin su na farko matashin da ya tashi cikin ƙuruciyansa cikin ibada bai yi shashanci ba bai yi wasa da ibada ba wannan ƙuruciyar tashi ba ta fisge shi ba ya koma wai rayuwar life rayuwar zagration rayuwar shiga da fita rayuwar party rayuwar club rayuwar kaza a'a shi wa shabun na sha'afi ibadatillah matashin da ya taso cikin bauta wa Allah wannan samartaka ta ɗanyar balaga inda ba ta fisge shi ya saba Allah ba na biyu wa shabun wa rajulun kalbuhu mu'allakun bil masajid mutumin da kullun hankalinsa da zuciyarsa yana jikin masallaci lokacin sallah ya kusa mu samman masallaci zo mu je kaza a'a yanzu muna fita fa ba za mu samu sallah ba gara mu tsaya a masallaci a yi sallah kaza duk komai nashi sallah masallaci mu je masallaci mu je masallaci sai mutumin da da'atum ra'atun zatu jamalin wa mansibin mutumin da mace kyakkyawa fitinanniya a wajen kyau sannan wanda ta fito daga babban gida ta kira shi ya yi alfasha da ita ya ce menene ya ce a billahi inni a khafullah Allah tsare ni ni ba zan yi ba ina tsoron Allah na hudunsu mutumin da ya yi sadaka da hannun daman shi ya ɓoye ta haguma bai san lokacin da dama ya yi sadakan ba wato sadakan da aka yi ta with sincerity tsakani da Allah babu riya don a gani a yaba babu mutum na biyar shine mutanen da suka so juna sosai suka shaku da juna amma don kowa yana son Allah ne aka gina soyayyar da abokantakar ba don abun duniya ba kuma da ɗaya ɗin ya bauɗe ɗayan ya rabu da shi ba wai ya so shi ba ne don kuɗin shi ya so shi don mulki ya so shi don shi wani rabu ne yana matso shi don ya samu abin duniya ya so shi ne tsantsa tsakani da Allah don mutumin na ya lura mutum ne mai son Allah mai takawa salihi kaniti ya gai bari ya yi soyayya da wannan don ya riga ya samu abokin tafiya da zai karfafa shi wajen wajen menene wajen tafarkin Allah kuma da ya ga ya bauɗe ɗin sai ya rabu da shi su ne mutumin da ya so mutum don Allah ya rabu da shi don menene don Allah mutum na nawa kenan mutum na shida ko na biyar kenan sai mutum na shida shine mutumin da ya zauna ya yi ta tunanin Allah da girman Allah da zatin Allah da irin ni'imomin da Allah ya masa shi kuma sai ya ga irin yadda yake sakanta wa Allah da irin ni'imomin nan sai ya zub da hawaye ya zub da hawaye wai ni ne ni wa ne wai ni ne yau nike shan giya ni ni nike aikin kawalci ni nike aikin liwaɗi ni wane wai ni yau ne sallah ta gagare ni ban fita sallah ni ne wani duk da ni'iman da Allah ya mun sama da jama'a miliyoyi amma wai na kasa fidda haƙƙin Allah ni wani ban taɓa gina masallaci ban taɓa kaza ban taɓa yin wani abu ba mutum kawai irin wannan yana ba da yana kukan zuci ko yana kina yana tuna ni'imomin Allah da girman Allah da zatin Allah sai idon shi ya ci ko da hawaye yana cikinsu aka ce ko once a life mutum ya yi wannan ya shiga ciki mutum ya kwanta ya lulluɓa ya tuna girman Allah tuna zatin Allah sai zub da hawa yana ciki na shida kenan ko sai na bakwai shugaba mai adalci wanda baya karyan an raba taki ya fata an baya ƙaryan kaza baya shugaba shine wanda za a zaɓa ko wanda zai tsaya jama'a su amince masa su yadda da su bai ha'ince su ba bai yaudare su ba bai musu algush ba bai tsai da haƙƙin Allah a tsakanin su ba bai kula da rayukansu da dukiyoyinsu ba kai shugaba mai adalci idan aka ce adalci ya hada da kowane aspect na rayuwar mutum kowane abin na rayuwar mutum waɗannan su ne wanda Allah ce za a tsamo ire-irensu ire-irensu a cusa su a ƙarƙashin inuwan al'arshi na Allah su ba sa irin wannan sofanes din na, na zufa rana ta da ke su su daɗe a tsayen nan a'a suna inuwa ana cikin rana su to su ne kawai Allah zai favori a wannan rana Allah sanya mu a cikinsu yawa na san dai ba shugaba a cikinmu to amma sauran shidan mutum sai ya auna kanshi yana ciki yana ciki wannan shi ne to Allah ubangi ya samu je a sa'a hadisi na gaba hadisin abu huraira Allah ubangi ya dada shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama tabbas manzon Allah mai tsira da amince Allah tabbata a gare shi ya ce, ya araqun nasu yawmal qiyamah mutane za su yi zufa a filin alkiyama saboda tsananin daɗewa a tsaye hatta ya zahaba arakuhun fil ardi sab'ina zira'an sai gumin na nasu ya malala a ƙasa zira'i nawa zira'i saba'in yadda za ka aina zira'i haka ya tafi saba'in to mutum ɗaya zufan shi za ka ga shi ya malala kawai a ɗan wajen sai ya yi kama wani ɗan tafki na ruwa zira'i saba'in haka za ka samu kawai tsaban gumi sannan wa yuljimuhum sannan ya cika ya zama to kama wani dan gulbi haka ya zama ya sa musu ya zama musu yuljimuhum kamar linzami zufan ya kama mutum har baki yanda mutum in ya shiga ruwa ruwan yana kokarin haɗe shi ya ga ruwan ya zo masa har hanci yana kokari ya ɗaga kai ruwan dai yana jawo shi haka hatta ya bluga azanuhum har ruwan ya ɗara kunnensu ya iso kunnensu zufa kawai in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani kuma ya ce zufan wani ma daidai duniyansa kawai zufan wani daidai kwabrinsa zufan wani daidai gwiwansa zufan wani daidai cinyoyinsa zufan wani daidai kwankwaso zufan wani daidai ciki wani daidai kirji wani kuma ya haɗiye shi ma so irin wannan tsananin da bala'i kuma idan aka tsaya a filin alkiyama na mutum ya tsaya ya yi attention din na wai ka ji ka dan gaji bari ka dan daga kafa ka dan jijjiga ta ko ka dan canja tsayuwa haka ko ka dan yi haka ko ka yi haka ko ka yi haka manzo Allah ce in kaga ka matsa da kafan ka inda take an tambaye ka abubuwa hudu lan tazula qadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba'in kafanka daga inda ka kafa ta ka tsaya a miƙe kai attention in kaga ka dan matsa da ita an gama maka tambaye abu hudu ne Samartakan ka akan me ta kare? dabanci suka da sara satan danjan motoci daukan amarya fyaɗe shaye-shaye kwallo menene ina samartakanka ta kare sai an tambaye ka sannan kuma dukiyanka daga ina ka samo dukiyanka me source din dukiyanka da yau kai mai kudi ne eh, me source din dukiyan sannan kuma ya kai spending nashi ba wanda ya fi tsananin tambaya sai mai dukiya shi yanda ka accumulating ka samo dukiyan ka tara shi tambaya ce sannan yanda ka spending din shi kuma kobo bai kobo shi ma tambaya ne sannan kuma a tambayi mutum menene a bayan samartakan shi sannan iliminka akan me ka tafiyar da shi sannan kuma lafiyanka akan me ta ƙari Allah ya baka lafiya ga shi nan ma malam da kyar wani ya rayu ba a taba mai operation bai taba kwanciya asibiti ba lafiyayye gashi amma duka aina aka western din wannan lafiya baka ba a kiyamun laili bai mori lafiyan ka ba karatun qur'ani bai mori lafiyan ka ba qur'ani bai da time din ka salloli baka da time din su ka kullum ka murɗa su kullum ba a kan ibada ake murɗa su ba sai frog jump sai wani abin na an je jogin an je kaza an yi wani eh, press up an ɗai abin na an ɗai wani abu an ɗai wani haka an ɗai wani haka an ɗai wani haka irin na ƙwallon nan kullum in ka lankwasa eh, in ka lankwasa wata gaba a jikinka ba ibada ba ne. amma mu duba sallah ka yi ruku'i ka lankwasa ka ɗago ka lankwasa ka je sujada ka lankwasa press of ka dago ka dawo aka ce sallah ta hada duk wani nau'i na exercise kai akwai ni research ma da aka yi kwanan nan na karanta shi a internet yanda ido yake samu menene lafiya da protection daga daga irin yawancin rashin gani dinan da makam aka ce yayin da mutum yake sallah a tsaye an ce ya zira ina ya zira wa inda yake sujada ido to lokacin da ya zira an samu wani dan distance na meters tsakanin idon shi da lens din da inda yake kallo yayin da ya zo ruku'i kuma zai kara kallon wajen ya matso lens din kuma za su ƙara buɗewa lokacin da ya je sujada kuma ya kara matso da lens din shi dab da ƙasa shi ma lens din za su ƙara buɗuwa ne to za ka ga suna buɗuwa suna raguwa kan in ka tashi su buɗu da ka zo kusa su tsuke in ka je kusa haka suka ce three steps suka ce wannan exercise ne na ido yawanci za ka samu shi yasa ba a son idan mutum su je da ya rufe ido annabi ya hana modern research kwanan na aka yi shi akai sannan gaba in kai ruku'i ba gaban da bata motsa ba ka tsaya ka tsaya ka tsaya ka yi kiyamun lail ka ji kafa in sun fara tsami idan ka yi ruku'i he ka ji bayan ka gaba ɗaya ka yi straightening nashi ya daɗe ya daɗe can idan ka ɗago ka tsaya straight he kowane join ya koma position ɗin shi can he ka je ruku'i gaba ɗaya he ka ji duka waɗannan abu babu abinda sallah bata haɗa ba ita spiritually za ta baka abin nan sannan kuma menene physically za ka samu komai amfani sallah to haka za ka samu to za a tambaye ka samarta lafiyanka ina ta tafi wani dan long jump ne wani table tennis wani hockey wani asunuka yake da'iman wa abadan a nan yake a tambayi mutum wannan a tambayi wannan mutum ya rufa mana azi a can cikin suratul isra'i Allah Maɗaukakin sarki yace inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu idonka za a tambaye ka wannan kwayan idon da Allah ya baka lafiya kana kallo kullun ina ne kake focusing din kwayan idonka kullun sai an tambaye ka kwayan idon nan lafiyayyen nan da Allah ya baka ita tana juya kullun me take kallo tsiraici mujallu na tsiraici fina-finan batsani menene za a tambayi kwayan ido baka san ni'imanta bane ka san ni'iman idon nan bane na taba buga misali na ce yau mutum ya gwada gobe da sassafe ana tashi kiran sallar alfijir in za ka je masallaci ka ce kayi alkawari wa Allah yau ba za ka buɗe ido ba sai bayan isha ko kuma faɗuwar rana ka san ni'iman ido ya yake kawai daga lokacin da aka kira sallan alfijir din nan ka ce kayi alkawari za ka rufe ido haka ba za ka buɗe ba a haka za ka yi alwala a haka za ka shiga toilet a haka za ka laluma ka fita a haka za ka daddafa ka je masallaci a haka za ka daddafa ka shiga masallacin ka daddafa ka duba drowa ne ta nan ina ne ina ne alkiblan ka fito a haka ka, ka, zauna a haka a ci abinci a kama ka breakfast komai ka kama shi idon a rufe ka yi alkawari ba za ka buɗe ba da rana ka fita ofis haka ka je inda za ka haka an yadda ma a baka ɗan jagora duka ka yi alkawari wa Allah sai rana ta faɗi za ka buɗe idon ka ga wato wani irin takura da shiga wani irin yanayi to ka buɗe idon gobe za ka ce lallai wannan abin da Allah mun ni'ima ne wani fa ya hana shi idon naka ga su kuru-kuru amma ba na kallon abin da Allah yake so ba haka kunnen mutum kullum ba abin da Allah yake so bane mutum ya sayo wayoyi ya zira ya dura kullum kiɗa a rayuwarsa ke shiga har zuciyar shi da dafe har memory din shi ya to ba abin da aka installing sai kiɗa shi yasa mutum in ya zo mutuwa kalman shahada ta gagara wannan kiɗan da ya saba ji ita ne za ta diro akan harcinsa sai ya furta kiɗan wani cika da wakan bob mali wani da rege wani da soni okosu wani can ga sunan dai wallahi abinda ka duba yaro in ya wuni wasa idan ya kwanta ya dan yi magagin bacci ina abinda suka wuni ne yake faɗa shi ne ba wuya ya cafi wannan abu to haka nan ma yanzu ka duba mutum idan ya saba ganin abun mamaki ce kutuman kaza idan wani abu ya faru to za ka ga ko a harami ne yana dawafi ya ga wani abin da ya bashi mamaki ce kutuma to ka ga wani irin abun nan anan din zai faɗa ya saba ne wanda ya saba da kuma subhanallah subhanallah za ka ga shi da ya ga abu Allahu akbar subhanallah wani kuma har harce ya saba faɗa wani sa'i ba tare da kayi la'akari ma ba ya kaga kafurta abun to manzo Allah ce yawanci haka mutuwa shi yasa harce ya saba faɗan alkhairi da man kana yu'minu billahi wal yawmil yaqul khairan aw liyasmut ka saban wa harcin ka da faɗan alheri shi yasa wani mutum yace ya rasulullah ina son ka gaya mun aikin da zai kau in shiga aljanna yace ka yawaita ambaton Allah aka ce gobe kiyama idan aka bude ayyukan alkhairi na mutum babu irin ladan da ya kai zikiri da ambaton Allah yawa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa abu ne wanda baya bukatan ɗahara bai bukatan sai ka zauna bai bukatan sai ka fuskanci alkibla bai bukatan sai ka yi wankan janaba bai bukatan sai ka yi dahar a kowane lokaci kana tafiya subhanallah walhamdulillah wala ila a harcinka ba wahalan fada ba bukatan sai ka garza ka yi alwala ko ka zauna ko ka fuskanci kaza ko sai ka yi wani abun nan kana komai naka waɗannan kalmomin zaka iya faɗan su masu sauƙi faɗa akan harce amma Allah ya ce suna cika mizani ko abin da yake tsakanin san maida. haka annabi yake waɗannan kalmomi amma sun gagara sun gagara mutum bai iya ba to Allah ubangiji ya samu dace a zo a maka hisabin yatsunka nan saboda tsabar rubuta text na batsa no problem i will see you sweetheart a'a menene kullum kawai mutum idon shi haka nan din nan yanzu da yatsun nan kafin salula su zo yatsu ne na carbi Ka ga mutum kwa da yan tarbin yana zaune yana haka yanzu selula gaba ɗaya ta kwace mutum yana tsaye yana zaune ya shigo masallaci fa zai yi minti talatin ko ashirin ko goma kafin liman ya zo amma wai ba zai iya ɗaukan ƙur'ani ya karanta ayoyi sai kaga ya zaro selula haka kawai in yana waje haka in yana gida haka yana cin abinci haka yana komai haka mutum ana salamu alaikum ana idar da sallah wani farko kafin ya zaro carbi waya zai fito da ita ya buɗe ta ni abin da ke bani mamaki ma in ka je masallaci da asuban fari ya ka samu mutum da waya zaki asuban fari kiran sallan farko fa abin mamaki wa zai kira shi a lokacin oho wa zai shi kira a lokacin oho wai a yi sallan asuban a batta a gidan ma kawai a yi sallan asuba a je a tarar da ita sai mutum ya zo da ita masallaci kai mamaki ana sallamewa sai ka ji kaji kawai eh, abun eh, eh, voice abun yanda an kulluwa kaji kawai karan kunna waya wancan ma kunna waya wancan ma kunna waya a wannan ma lokaci Allah ubangiji ya rufa mana asiri so abun da ke shagaltar wanda yawa ne aljannan nan Allah samuwanta akwai wahala wallahi wallahi akwai wahala sai an jajirce in ba haka ba Allah a Allah da ya rufa mana asiri Allah rufa mana asiri mu je tambaya ta ɗari da goma sha bakwai tana ce kaifa sifatul ardi wal hisabi min al kitab ya za a bijiro da mutum a hisabi din mun san mutum idan aka kai shi kotu za a masa hukunci akwai wani mana na kotu yadda ake bijiro da eh, suspect ko Yadda ake bijiro da ah, mai mai kawo kara to shi mutum ya za a bijiro da shi mun san wannan za a bijiro da shi ya hau wani dan mimbari kamar mimbari a a kotu ko ya dan tsaya ya dafa littafi wannan ya dafa nashi wancan ya dafa nashi to shi idan aka zo fil kiyama ya ake bijiro da mutane wal hisab sannan kuma ya ake yin hisabin mun san a kotu za a ce kai ana tuhuman ka da kaza da kaza da kaza kai kaza a ran kaza kai kaza a ran kaza mun sani to tambaya ne ai shi ma to a na alkiyama ya za a yi wa mutane suna su yanda za a bijiro da mutum sannan yanda za a masa hisabin amma muna son amsa daga alkitab littafin Allah mala yace qala Allah ta'ala Allah yace yawma idhin a wannan ranan ranan alkiyama kenan Tura duna za a bijiro da ku a halarto da ku gaba daya a gaban ayyukanku kowa ga aikin shi tili a gaban shi a bijiro da shi a zo a nuna masa Allah ce la takhfa minkum khafiyatun babu wani dan abin da zai buya muku da kuka yi da zai buya da baku gan shi ba kuje suratul haka aya ta goma sha takwas wa ta'ala Allah ya sake cewa wa uridu ala rabbika za a bijiro da mutane a turo su kawai a zo a da su gaban Allah ga su ga Allah kuma idan aka kawo su din wa uridu ala rabbika saffan za su tsaya cikin sahu ne a gaban Allah ba irin kamar yadda ake dandamali na kallon wasa da kura ko maciji ba a'a ku rika lura mala'iku za su zo cikin sahu mutane za su zo cikin sahu komai sahu din nan da daidaita shi yana da muhimmanci a wajen jihadi da yaƙi Allah ce inna la yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka annahum bunyanun marsu Allah yana so waɗanda in suka je yaƙi da jihadi suna yin shi a cikin sahu da tsari to Allah ce za a ka mutane ne saffan cikin sahu sahu idan aka bijiro da su aka kawo su gaban Allah sai Allah ce laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marratin yau gashi kun dawo mu kamar yadda na halicce ku a farko na halicce ku tsirara ba ku da riga yau kun dawo mun a haka na halicce ku ba takalma haka kan kuka je duniyan ba takalmi a kafa yau kun dawo mun a haka na halicce ku da loba ta kaciya wanda ake yanka wannan fatan Allah ce to gata ta da kun damun a yanda kuka je in haka kuka damu ina fata an gane ko na'am akwai eh, kamar yadda mun naga muku da muna yara a, a, Jos a plateau haka da mukan dan in aka zo ranar service na Lahadi na coci mukan gudu mu leka mu zauna kan benci mu yi ta kallon abin da suke to su ma a cikin waƙan su na coci din suna cewa sirara munzo sirara za mu koma siroro munzo sirara za mu koma ana da waka wanda yana faɗa ana ansa sirara munzo sirara za mu koma siroro munzo sirara za mu koma mu mu dan taya su haka din <laughs> wato bi ma'ana ga laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marratin shi ma Allah ka ce ka je duniyan nan baka da kuɗi haka aka haife ka ba kuɗi a hannunka ka zo duniyan nan babu mulki a hannunka ka zo duniyan an haife ka babu riga ka zo duniyan an haife ka ba takalmi an haife ka ba kaciya an haife ka ba kowa tare da kai Allah ce to yanda kuka je din gashi kun dawo mun a haka yau ina kudin babu su ka gani a ce an binne ka da kudin ka mana in ka mutu kabarin nan da daddare za a je ka ga yadda za a ya galgala shi kai tun da ka ga ba a binne ka da motan ka ba ba a binne ka da odilen ka ba ba a binne ka da sojan da ke tsaron ka ba ba a binne ka da dan sandan da yake tsaron ka ba ba a binne ka da bindiga ba ba a binne ka da mulki ba ta ya za a ka tashi da su a gobe kiyama eh to shi yasa malamai suke ce idan aka haifi yaro sai ka ga hannun shi a dunkule haka in kaɗan yi haka kaɗan buɗe haka ga sauri ya zo da buri da ambition zan zamo mai kuɗi ina so ne yi kaza zan zamo kaza sai yin zamo mota zan yi aure zan yi kaza zan yi kaza da buri kawai ya zo duniya ran da ya mutu fa hannun a haka za ka ga an yi wato bi ma'ana ku duba yau na sake duk abin da na zo da shi zan tafi a haka ya ce ɗin in mutuwa yana nuna kai ma ka yi haka ne yau babu komai ba abin da aka dunkula to haka duka malamai da suke ka'ir wannan na la'akari Allah ubin ya sa mu je a sa'a mu je aya ta gaba wa qala ta'ala ce wa uridu na'am aya suratul kafi ko mu je aya ta suratul naml ta 83 zuwa 88 tana 85 eh, tana cewa wa yawma nahshuru ranan da zamu tada min kulli ummatin faujan za mu ta da kowace al'umma group ɗinta al'umman zamanin annabi adam ga sunan al'umman zamanin annabi musa ga sunan al'umman zamanin wannan annabi ga sunan haka za a tada mutane batch by batch kamar yadda sojoji in suna fare platoon by platoon za ka same su a tsaye wannan platoon wannan nan wannan nan wannan nan wanda yana gaban waɗannan mai ba su command wanda yana gaban waɗannan mai ba su command waɗannan yana gaban waɗannan mai ba su command iya platoon inda yake leading ko kuma yar battalion da yake leading a haka za a tsaya kowa a gaban nashi to haka za a tada kowa al'umma an tada su ga annabin su a gaban su an tada wannan al'umman ga annabin su a gaban su waɗannan haka Allah ya ce wa yawma nahshuru min kulli ummatin faujan za mu tada daga kowace al'umma faujan waɗansu group mimman yukazzibu bi ayatina a tsamo kowane al'umma a tada su ga masu karyata ayoyin Allah na wannan annabin ga masu imani da annabin ga na wannan annabin wanda suka karyata ayoyin Allah ga waɗanda suka yi imani da annabin haka za a tada su gurub biyu wanda suka yi da'a da imani da wanda suka kafirce suka yi butulci fahum yuza'un suna nan an tsaye da su an rarrabe su hatta idza ja'u sai sun zo a gaban Allah an kawo su an bijiro da su sun tsaya a gaban Allah kala sai Allah ya ce a kazzamtum bi ayati ku ne kuka karyata ayoyina a duniya daga cikin karyata da kuka har kuna ce babu wannan rana mai kamata yau ba za ta zo ba babu wata aljanna babu wata jahannama me can babu kaza babu kaza walam tuhitu biha ilman yace ba ku je kuka nemi ilimi na sanin wannan ranan ba da muhimmancin wannan ranan da bala'in wannan ranan kun ki ku je ku nemi ilimi ka nemi ilimin addinin da zai kukutar da kai daga sharrin wannan ranan ka nemi ilimin halal da haram da zai kukutar da kai daga jahannama ya tseratar da kai a wannan ranan Allah ya ce ba ku je kuka nemi ilimi ba sai Allah ce to amma za kuntum ta'malun me kuka kasance kuke a duniyan yau ma za kuntum ta'malun me kuka yi ta yi a duniyan da har ba ku yi aikin da yau zai tsayratar da ku daga wannan ranan ba wa waka alqawlu alaihim sai maganan Allah da alkawarin Allah da yayi na cewa zai azabtar da su sai alkawarin Allah ya fada kansu kawai ayi executing nasu kawai bima zalamu saboda sakamakon zalincin fahum la yantiqun a wannan ranan ba sa iya magana la yantiqun wa qala ta'ala Allah ya sake cewa a cikin suratu zalzala ko eh, iza zulzi kenan aya ta shida zuwa ta takwas Allah ce yawma idhin a wannan ranan alkiyaman yas nas za a yi ta kawo mutane mutane su yi ta zuwa su yi ta zuwa ashtatan gurub gurub gurub gurub a rarrabe ga sunan kowa yana hankoron yana zuwa kawai liyarau a amalahum don su ga ayyukansu kamar yadda in aka gama exam a makaranta a university ko a secondary aka ce an mannafa an manna me result za ka ga student daga ko'ina ana ɓuɓɓugowa kai kowa yana zuwa yana kallo ko kuma ga jam office nan kuje ku ga yadda ake taruwa idan aka ce jam ya fito ku ga nan yadda yake zamanto crowdy nan kowa yana zuwa kawai maza da mata da wanda zai juya kaga yana dan zaro hankici yana shashare ido suna bai fito ba ko ya faɗi da wanda za ka ji ana eh, ana congratulation yawa kaza kaza kaza kaza to haka alkiyama masu murna yan su ne yan aljanna kawai wanda kuma za ka ga nadama kawai ana share su ne masu su ne masu zuwa wuta Allah rufa mana asiri sai Allah ya ce to mu rizol din mu in muka kafa shi in ji Allah famayya ya amal misqala zarratin mu wanda ya aikata daidai da kwayan zarra kwayan atom in dai na alheri ne khairan yarahu zai ganshi mu yana a fyare a namu in ji Allah wa man ya amal misqala zarratin sharran yara wanda ya wani sharri daidai da kwayan zarra kwayan atom fa wanda sai an sa microscope haka ake ganin shi microscope haka ake ganin shi ma to Allah ce mu yana a fiyarin namu duk wani alheri ko min kankanta shi yana a fiyarin yana bayyana yanzu wannan malamai suka ce kwayan zarra in kana so ka gane ta waɗansu malamai suka ce ka kama kiyashi ka dandatse shi sau sittin sai ka ɗauki ɗan ɗaya ɗin nan ne daidai da ƙwayan zarra na ba don ban inda suka gwada wannan ba yawa waɗansu suka ce kuma ko kuma idan windon ka ko ɗakin ka ya ɗan huje ko kuma daidai abin nan in rana ta fito ta haska wajen idan kana kakkaɓe ƙura ko kana shara za ka ga waɗansu abubuwa suna ya ce ɗaya in ka iya kamo shi shine ƙwayan zarra to misali wanda ya ɗauke ma wani silai silai wannan yana ganin karamin abu ne don Allah idan aka nike silan nan aka nike shi ya zama to gari aka shekar da shi kwayan zarra nan za a gani Na? to ɗaya daga cikinsu in ji Allah ce in ka cuci mutum zai bayyana ɗaya daga cikinsu kuma ka gaya mun duka yanzu in ka je airport ko inda ake wayin kaya gaya mun wanda wannan ɗan abu mai juyawa ya nuna kilogram kaza ko kilo kaza gaya mun kwayan zarra nawa ne a kan shi akan shi wannan abin da ake amma baya agogon baya iya ba zai juya ba to amma Allah ce mu ma'aunin mu zai juya kwayan zarra in ya jira akai zai juya na aikin alkhairin mutum ko na sharri zai nuna kawai Allah ce wakafa bina hasibin Allah ya ce babu wanda ya kai ni iya hisabi in ji Allah babu shi da bin diddigi da ba da account ɗin abin mutum ya yi babu wanda ya kai ni in ji Allah haka nan ma wala yusiku saqahu ahad duk wani mai dauri iya dauri a duniya da kuka san shi Allah ce ba wanda ya kai ni iya dauri yanda zamu mu ɗaure ɗan wuta ma malam a tamce shi Allah ce ba wanda ya kai ni sannan wala azibu azabahu duk wani mai azaban da kuka san wai an kai mutum sai ai da an torturing nashi an hada shi da wutan abin na electric an sa masa hulan kwano na electric an masa kaza an masa kaza Allah ce babu wanda ya kai ni ko kusa wajen iya azabtar da mutum saboda haka kawai ku zauna lafiya da ni inji Allah zaman lafiyan shine ku yi abin da nike so ku bar abin da bana so mu je a aya ta suratul hijir aya ta 92 zuwa 93 no eh Allah ce fawa rabbika eh a hijir ne eh hijir ne eh na safat din yana can su ne waƙofi Allah ce fawa rabbika Allah ce na rantse muku da ubangijinka ya Muhammad na rantse maka da ubangijin da ya halicce ka shi Allah kenan yace lanas nas'alannahum ajma'in sai mun tambayi mutane gaba ɗayansu a filin hisabi amma kanu ya amalun game da aikace aika aikan da suka yi ta a nan duniya muje je can suratu safat din aya ta 24 tace Allah qala Allah ce waqifuhum idan aka kawo mutane aka tattaro su aka bijiro da su gaban Allah aka kawo su aka koro su suka tsaya gaban Allah Allah ce waqifuhum ku tsaya da su anan innahum mas'ulun sai an tambaye su so abun tambaya ne za a tambayi kowa sai ya ce al'ayatu ayoyin da suke magana akan wannan wa ghairuha da su kafiratun suna da yawa sai na ƙarshe na sunna hadisan ba su da yawa mu karasa su sai mu zo wajen miƙa littafin aiki shi kuma ya zai kasance game da sunna shi kuma yanda za a yi bijiro da mutane a musu hisabi mala fihi a hadisun kasira akwai hadisai masu yawan gaske min ha daga cikin su qauluhu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man nuqishal hizabu uzziba duk wanda Allah ya tambaye shi wane me yasa kai kaza me yasa kai kaza me yasa kai kaza a rana kaza bayan na hana annabi yace wanda aka masa irin wannan tambayan wannan ya tabbata kawai ya ya shiga wuta kawai in aka tambaye ka da wannan interrogation haka why me yasa kai kaza manzo Allah yace wannan ya tafi kawai amma wanda ana konfamin masa ne ka san kayi kaza ka san kayi kaza ana tabbatar masa to wannan shine wanda zai shiga aljanna qalat aishatu sai aishatu radiyallahu anha matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ita tace alaysa yaqulu Allah ya manzo Allah ba Allah yana cewa fa sawfa yuhasabu hisaban yasiran ba za a yi wa mutum hisabi mai sauki qala sai yace zalikal ard abunda ake nufi bijiro da mutum da za a yi a gaban Allah ne wani za a bijiro da shi kamar yadda muka ce a jiya wani ana jawo shi ana dragin din shi ana bubbuge shi ko wani kuma za a kawo cikin girmamawa da karramawa yace wannan shine saukin amma ba wai tambayan ba wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi yace yuja'u bil kafir yawmil qiyama yawmal za a zo da kafiri a filin alkiyama fayuqalu lahu sai a tambaye shi Allah ya tambaye shi kafiri kenan a ra'aita laukana laka mil'ul ardi zahaban Allah ce ina da tambaya kafir ya ce to Allah yanzu da za a ce a baka cikin duniyan nan da ka fito gaba ta zinari ne a baka cikin duniya na zinari a kunta taftadi bihi kana ganin za ka ba da shi a yau don ka kwace kanka ka fanshi kanka daga fadawa wuta fa sai kafir ya ce na'am wallahi zan bayar ya Allah fa sai a ce masa ƙarsu ilta ma huwa aisaru min Allah ce na nemi abinda bai kai zinari daga wajenka ba wa fi riwayatin faqad altuka ma huwa ahwan a duniyan na nemi kamun abinda bai kai haka ba min hadha na imani da Allah la ilaha illallah kai na nema kai ka faɗa kaki to yau gashi kana cewa da a cika duniyan nan da gwalagwalai da zinari gaba ɗaya ko ina yadda muke ganin tsakuwa da duwatsu gaba ɗaya ce zai iya kwashewa ya bayar a ranar don kar a sashi a jahannama Allah ya ce to aina ne nemi less than wannan kaki a duniya wanda za zai kubutar da kai daga wutan wa an tafi sulbi adam tun kana cikin tsatson annabi adam kamar yadda na ga muku lokacin da Allah ya halicci annabi Adam sai ya bugi tsatson shi haka sai ya ɗebi dukkan mutanen da za a halicce su a nan duniya ƙanana kamar kwayan zarra sai Allah ya rike su ya ce alastu bi rabbikum suka ce ƙalu bala shahidna wane ne ne suka ce kai ne Allah kai ne mahaliccinmu suka ce to in na kai ku duniya za ku cika wannan alkawarin na bauta mun da kaɗaita ni ku yadda ni ne mahalicin qalu bala shahidna Allah ce in mm, mm, an taqulu yawmal qiyamati karfa ku je duniyan ku bauɗe ku kifa na zo ranan kiyama in sa ku auta ku kamun complain suka ce wallahi sam Allah sai ya watso mu duniya yace kun tuna da wannan alƙawarin da na ɗauka tun kuna tsatson annabi adam Allah tushrik bi cewa ba za ka yi shirka da ni ba za ka kafurce mun in ka zo duniya ba fa abaita sai ga gashi kaki illa shirka sai ka zaɓi yesu sai ka zaɓi uzairu kace shine Allah sai ka bauta ma gunki kace shine Allahnka sai ka bauta ma itace kace shine Allah kai ka zo kace ma ba ma Allahn komai bai neco ne hmm? Kaje gun boka ya kace su ne za su azurta ka su ne za su maka kaza kaza suka hana ka sallah suka hana ka kan shi sa idan dan adam ya zame din sai Allah ya tunatar da shi alam a ahadi ilaikum ya bani adama Allah ta abudu shaitana innahu lakum aduwwun mubin wa ani ibuduni hadha siratun mustaqim ko babu ayan duk lokacin da dan adam ya bauɗe ya kauce ne a ce Allah ya ce ya kai dan adam ban yi alkawari da kai ce ba za ka bauta wa kowa sai ni ba ba za ba yi alkawari ba za ka bauta wa shaidan ba ni za ka bauta wa bauta mun shine hanya madaidaiciya ya akai ka saba to sai a gaya ma wannan daga nan kawai ya san ya gama wa qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wani hadisi yace ma minkum min ahadin manzo Allah ce wallahi babu wani daga cikin ku illa sayukallimuhu rabbuhu face sai yayi magana baki da baki tsakanin shi da mahaliccinsa laysa bainahu wa bainahu turjuman babu tafinta tsakaninka da Allah ga ka a gaban Allah zaka yi magana direct da Allah kawai babu ni tafinta ka ce wai baka jin yaren me Allah yake faɗa me Allah yake tambayanka ko kuma ka ce kai a'a duk kawai magana ranar ka gane ta kawai lokacin da yake magana da Allah ake tambayan shi manzo Allah sallallahu alaihi yanzuru aymana minhu sai mutum ya duba ya waiga ta hannun damansa fala yara illa ma qaddama min amalihi ba zai ga komai ba sai tari da lodin ayyukan da yayi wa yanzuru ash'ama minhu ya waiga ta hannun hagun shi fala yara illa ma kaddama ba abin da zai gani sai lodin ayyukan da yayi a nan duniya wa yanzu baina daihe ya duba gaban shi haka fala yara illa nara tilqa a wajhihi sai ya ga wutan jahannama ne kawai towards fuskan shi haka kawai nan ga aikin shi na ga aikin shi gaba nan kai wutan jahannama ne domin Allah ya ce wa uzlifatil jahimu wa uzlifatil jahim za a jawo jahannama annabi ya ce za a kawo jahannama mala'iku dubu saba'in suke rike da tana da linzami dubu saba'in ko kowane linzami ɗaya mala'iku dubu saba'in ne suke rike da jahannaman za a jawo ta tana jan mala'ikun suna jawo ta su kawo ta filin kiyama kama ce mutum ne kawai yana tsaye a nan aka ce ga wutan can aka ce a bari ma a matso da motan kawai dab da shi ya shiga haka za a matso da jahannam haka ma za a matso da wani dan bangare na aljanna ya kwashi dan aljanna sai ta je ta hadu da aljanna kawai yace fattakun nara manzo Allah yace wallahi ku ji tsoron wutan nan walau bi shiqqi tamratin koda da barin dabino ne kayi sadaka barin dabino in kana da shi shine less shine minimum ka ba da shi sadaka ka roki Allah dai ya kare ka daga wutan nan da wannan walau bi kalimatin tayyiba in baka da dabino kalma mai kyau ta fito daga bakinka manzo Allah ya ce in